sai littafi na gaba wato littafin fatuhu rabbil bariya ko wannan littafi na fatuhu rabbil bariya wato iziya kenan idan ba manta ba darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na 59 an gane ko wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 60 daidai shafi na 60 daidai wa daidai المطلب الثاني wato matsalabi na biyu kutubul mazhab wannan suna da mahimmanci an fahimta mahimmancin ko shine ko littafi zaki siya a babi na fiqh an fahimta biki kokari ya zama kin hada da waɗannan littattafan ya zama akwai su a cikin library ki koda babu duka ya zama kina da wasu dai a cikin library littattafan ki a matsayin ki ta ɗaliba mai bin mazhaban malikiya ta fahimta? ɗaliba wacce take bin mazhaba na malikiya tana zo littafi tafai da suke gidanki a ga komai da komai ko a ga littattafa hausa eh ko wasu littattafan na daban babu waɗannan a yadda za a yi ki haka ina fata ana fahimta mukan shiga library siyan littafi sai ku ga muna neman littattafan fikihu kawai mu da da siyan littafin hadisi ba ko littafin da yake magana akan wani fannin daban sai abin da ya shafi fikihu an fahimta to a fikihun ma kuma in ka zurfa ba sai ka ga ainihin mazhaban garin ku kake nema wani malikiya kake so ka samu ka zama kana da maraje ina fata muna fahimta shi ɗalibin ilimi babban makamansa shine littafi ana fahimta ke ma ya zama tokin siffatu da wannan siffa eh malam ya ce littattafan wannan mazhaba malam yake cewa Allafar imam malik mu'allafat imam malik Allah ya kara masa rahama ya wallafa littattafai wa allafa talamizuhu kadhalika hakanan ɗalibansa ma albajiransa sun yi wallafa wallafe malam yace wa min abrazil kutub wal mu'allafati ala al-madhhab al-maliki na daga cikin fitattu na wallafa wallafan da aka yi a wannan mazhaba ta malikiya malam yace ma yari waɗannan littattafai da zan ambata a yanzu an fahimta littattafan da zai ambata a yanzu ku kalla malam yace al-muwatta lil imam malik موقف الإمام مالك وشروه da sharhohin da aka yi mata an gane wannan ko daga cikin sharhin muwadda din akwai at-tamhid an fahimta amma an kika je library kika so littafin at-tamhid ko kuma ki sai muwadda to in kina da ita sai ki nemi at-tamhid sharhi ne na muwadda din sannan akwai al-istisqa shi ma sharhi ne nawa na muwadda din da har yanzu kun ga anan gurin kawai littafi uku aka ambata a wuri guda an fahimta ya ce da abi umar yusuf bin abdulbar an fahimta idan kawai akan kawar da sunan kawai sai ki ce na ibn abdulbar kawai shi kenan an gane kuma ba ki faɗi sunan mawallafin ba saboda su ɗai ɗai ne ba su da kama da wata suna da ba suna ka da ta nemi at-tamhid ko kuma al-istidqa shikenan daga nan sai kutub duka na shi ne sai kutub suna'atu ibn al-qasim min malik wato saurari abubuwan da ibn malik ya ji abubuwan da ibn al-qasim ya ji a wurin imam kaza ya ji kaza ya ji kaza ya kaza to yana rubucewa an fahimta ku gane cewa ilimi ana rubutawa ne yanzu idan muna karatu duk maganganun da ake yana da kyau a ce kuna da abin dan rubutu an ce kaza an ce kaza an ce kaza domin ba duk abin da kunne je yake kiyayewa ba haka ne aiki ji yanzu nan ki ji kin rige abin amma kafin minti biyar a tashi aiki ma tashi zuwa kina tunanin wai me ma ya ma kaza ya ma kaza amma da kin rubuta fa to za ki ga yana an gane ko wa taqa fi 20 kitaba kuma an rubuta wannan su ma'at din a cikin mujalladi ashir shine kitaban an gane ko littafi littafi har guda ashirin wal fi buyu al'ajali da kuma wasu matsaloli da suka zo a kan, wato buyu al'ajal wato kasuwanci na adali wanda ake sawa lokaci su ma suna da matukar mahimmanci na ibn al-qasim din ne sannan abu na gaba mene suma'at ne aka mai da shi littafi da kin ce suma'at shine sunan littafin sannan akwai masail fil buyu buyu al ajal shi ma littafi daga nan kuma sai al'asaliya. shi kuma ne asad ibn al furat wanda ya rasu shekara ta 213 an gane ko bayan hijira الكتاب الذي جمع أكثر سماعات ابن القاسم أم مالك وأن الكتاب يتذكر ذكر سماعات النصر na ibn al-qasim daga imam malik kenan kika samu wannan littafin to shi kuma ya ya fara yin miki wancan daga nan wa kutubu abdullah ibn wahab littafin abdullah dan wahab wanda ya rasu shekara ta 97 wa ahammuha muhimmai daga ciki suma'atuhu an gane ko min al-imam malik an gane ko jiye-jiyensa za a ce ko ababen da ya ji daga wurin imamu malik fi talatin kitaban littafi guda talatin wal jami'ul kabir da kuma littafin jami'ul kabir na dai shi abdullahi ibn wahab sa'an nan malam ya ce wa kutubu ashhabu bin abdulaziz wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu wa hammuha muhimmai daga ciki shine ma'atu min al'azama malik fi 20 kitaban wal mudawwana kuma littafin mudawwana التي خالف في جلها آراء ابن القاسم في الأسدية galibi ra'ayoyinsa sun saba mana ibn al-qasim a cikin al-asabiyya nan su muktasarat ibn muktasarat abdullah ibn al-hakam shi kuma ya rasu 2014 wa hiya sune littattafan al kabir ضمنه سماعاته عن عن أشهب في ثمانية عشر ألف مسألة وتمثل لي مداد دبوغو مشاتقص أتكي أن المختصر الأوسط شيما أتكي وفيه أربعة آلاف مسألة مسألة جلالب بوهدو والمختصر الصغير عينه هو المختصر الصغير شكما قصره على كلم مالك في الموضع كتاب عيسى بن دينار ابن واقل القرطبي هنا مسألة لبا إن كنت سامي سيدك شيكينا إن كنت سامي ديني دي كنت سامي وني كنت سامي akwai muktasar kabir akwai muktasar al-awsat akwai kuma muktasar sahih an gane kuma kowanne da adadin wanda ke ciki an fahimta waɗannan wasu littattafan ma za ku samu babu da su waɗansu makhtutat ne waɗansu kuma an buga an fahimta a cikin mujallada kuma wannan inda risala ce ilmiya misali cases ne wanda za a za a samu wanda aka yi don saboda samun wata shahada alamiya kamar masters ko phd to dole sai ya kawo waɗannan abubuwan ya ce littafin nan an buga shi wannan a ba buga shi ba mahfud ne ya same shi a jami'a kaza ko a wuri kaza duk ya faɗi wannan an fahimta ilimi akwai wahala eh, amma aka yi kuma akwai daɗi eh, ku daɗin kuke ta zuƙiya duk malam ya gama wa kitabu isa mun karanta shi wa kitabu isa ibn dinar ko ibn wasil al-qutbi ya rasu shekara ta 212 an gane ko littafin nasu shi ne al-hidaya da kuma al-hidaya ko hadiya ko hidaya fi asharat ajza juz'i goma wa yuqalu innahu min ajma'i kutub al-madhhab al-maliki lil-ma'ani al-fiqhiyya yana daga cikin tafai masu kyau a wannan babi wa kutub أصدق من الفرج ya rasu shekara ta 225 wahiyar usul fi asharati ajiza sunan littafin al'usul sannan wasu ma'ahu da ababen da ya ji ibn al-qasim shi ma wato jika ne wannan na imam malik kenan a wurin ilimi wal muzara wa adabul qada wa adabus siyam wa tafsir gharib al muwatta kutub abd malik ibn habib sulami wanda ya shekara ta وأهمها الواضحة في السنن والفقه والفرائض والجامع في مناسك في مناسك الحج في مناسك النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الموطأ والمكونة عن قال يكون شيني نقبة لسحنون lisahnun الشكرة ya shekara ضمنها إجابات مالك وآراء ابن القاسم وقياساته وزياداته وتهذيبه هو وتنسيقه وإضافته ضمت بين ضفتها ستا وثلاثين ألف مسألة ضفتين abin da ake nufi shine bangon wato wannan bangon nan da wannan bangon na can duk da ya kunsa a cikin wannan bango na wannan littafi wato matsaloli guda 36 an gane matsaloli 36 ila janibul ahadith wal akhar wa hadhihi hiya al-mudawwana wannan ita ce mudawwana al-mashhura bil mutadawila bain al-malikiyya daga nan sai al-mustakhraja min al-asma'a wa tusamma al-udiyya li Muhammad ibn Ahmad al-Utbi wanda ya shekara 255 جمعها من سماعات أئمة المذهب السابقين ابن القاسم وأشهب وأسبق وعيسى بن دينار وغيرهم وأن السماعات أن وأن تلقى لبنسو يتكتروا شيكما يحدث أنا أقول wa kutubu muhammad ibn sahanun ko a ce sahanun ko a ce suhunun ɗaya ne ya rasu shekara ta 256 a ahammiha daga cikin muhimman littattafan nasa aljam'u ko aljami'u fi funun al-ilmi wal fiqh wal kabir fi as-sayr wal tarikh wal qada wal fiqh wal funun al-ilm wal jawabat fi ar-radd ala ash-shafi'i wa ala ahli al-iraq duka wannan littattafai ne wa kutub muhammad ibn ibrahim ibn abdus alƙairawani ya ɗayar shekara 260 wa hammuha almajmu'a tuwaffiya qabla itmamihi wanda ya rasu kafin ya kammala littafin wa sharhi masail almudawwana sunan littafi ne shi ma wa kutubu muhammad ibn abdullah ibn hakam wanda ya rasu shekara 268 wa hammiha kitab alwasaiq wa shurut wa radd ala ahli aliraq wa adab alqada wa اختصار كتب أشحب su ma duk waɗannan littattafai ne malam sai ce wasawabit wasabq warrumi wal kifala ko kafala duk ɗaya ne ya yace warruju'u anin shahadati sannan da kuma addawa wal bayyana an gane ko wannan ka abin da ya shafi alƙalanci da shari'a wal muwazziya ita kuma ta Muhammad ibn Ibrahim ibn Ziyad al-Muwazzi ونير الشيكرة shekara ستين ترى وهو أجل كتب المالكية حتى صار عمدتهم في شمال إفريقيا في القرن الرابع أمحلكه وكتب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق ونير الشيكرة تدريبيو ثمانين دبيو من أهمها المبسوط في الفقه وكما في المختصر المبسوط آه، وكما أحكام القرآن وكما الفرائض da kuma al'amwali wal magazi da kuma shawahid al-muwatta wa ghairiha wa ghairiha kathir daga nan sai kutubu Abi Bakr Muhammad ibn Ibrahim bin abdullahi al-Abhari wanda shekara ta 385 wa hiya sune sharh muktasar ibn Abd al kabir da kuma sharh muktasar ibn Abd al-Hakam da mas'alatul jalala fi musnad ar-risalati li Abi Zaid al-Qirawani da kuma ijma' ahli al-Madina daga nan sai littafi wanda ke kitab al-tafrir ibn jallab ubaydullah ibn husayn wanda da shekara ta 378 wa huwa min ajall kutub al-malikiyya daga sai kuma kutub abi muhammad ibn abdullah ibn abi zaid ibn abd al-rahman al-nafzi al-qayrawani wanda ya rasu shekara ta 386 wanda ake masa laƙabi da malikus sarir wato karamin imam malik wahiyar risala shine littafin risala dai da kuka sani ko sannan kuma da littafin annawadir wa ziyadat nawadir shine wato abin da suke ba su da yawa a cikin matsaloli wato matsalolin da ba su da yawa 'yan kaɗan ne alama fil mudawwana ko abin da yake cikin mudawwana min ghairi hamil al ummahati da sauran littattafai ko kuma wanda ya zo a mutawwana sabanin wasu littattafai cikin manyan littattafai da sabanin wasu daga cikin manyan littattafai ومختصر المدونة وهذه الكتب قد جعل الله لها القبول ولنا للتفي لما لن يكاو باسوني قبال إلى تفهم مالكية با إذي كو ياتي وصل تكيبو يتيتو ألا يتام وأننا للتفي كربوها في الأمصار والأقطار أتكم برني لقوي قوينا لينا وأول عليها المالكية على مر الأصول والدهور كما مالكية كما لكاوة سنة كوما وزوى غريسو a ainihin wato lokuta mabambanta tun tale-tale tun da can har zuwa yanzu malikawa suna komawa zuwa ga ranar litinin wannan da yake littattafai ne muka turo gaba daya kuma zai kyau a ce mu dakata a kansa ta yadda idan muka dawo za mu tashi kawai akan matsalar fadis ne shine usulul mazhab da kusan wannan usulul mazhab din ya fi wannan da muka yi yanzu mahimmanci an fahimta to amma ba mu da lokacin da za a ce an fara shi dole shine zai to matashiyan mu in Allah ta'ala ya sa muna da rayuwa Allah rakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta wannan kyau a ce wannan littafin da akwai su a library mu gaba daya eh ai wani abu da ake yi wa ta so samu ne ko ba haka bane wani shiri a gidan rediyo sunan shi inda so samu ne ko ba ka bane amma tun da so din ba samu bane shikenan sai a dan kwatanta a samu wasu yanzu ko da waɗannan ƙanana ƙananan da aka fi sani ko suka shahara duk da ba ƙanana bane abin da yasa na ce musu ƙanana ba su da hadami mai girma an fahimta shi kanshi wannan littafi na iziya an kuma ka ɗauko shi asalin shi matanin za ku ga ɗan ƙaramin littafi amma wannan sharhi ne shi yasa ya zamanto ya faɗaɗo ya girma haka risala an fahimta haka irin su ashmawi haka irin su wato kawa'idi eh, za ku ne amma ko manya-manyan littattafai ne wanda da suke kunshe da shi ba karami ba to ko su sai ku samu cewa mutum ba shi da su a gida wanda kuma wannan kuskure ne muna fata Allah ya ba mu ikon gyarawa